أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwana na wannan زندر mai albarka a jihar zandar a wannan unguwa ta karkada a wannan majalisi mai albarka ina mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a na yi farin cikin kasancewar ba a wannan makaranta wadda a wannan gari take amma tasirinta da abinda da ake karantarwa a cikin kabin zai iya wannan gari ba ko ina cikin waɗannan ƙasashe namu ana jin wannan karatu kuma ana amfana da shi ubangiji allah madaukakin sarki ya ƙara wannan makaranta albarka malamanta da ɗalibanta gaba ɗaya ina roƙon allah madaukakin sarki kamar yadda ya haɗa ma a wannan waje ya haɗa ma a aljanna يوم يتقبل الله أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة Ɗan uwa ba dan an riga an tsara cewa zan yi taliki ba da abinda ɗan uwa da Abdalla Usman gadan kai ya gabatar da ya wadatar ba buƙatar a ce wani abu amma an riga an tsara cewa zan yi taliki dan aka taliki zan yi ba muhadara zan yi ba a ah, malami mana magana kan mahimmancin ilimi da falalin ilimi to ga abubuwa guda goma da za su daga zaburar da mu a kan ilimi da falalan ilimi abu na farko malamai su ne magada annabawa wa inna al'ambiya alam yi warri su dinaran wala dirhaman annaba ban su dina dinare ko dirhami ba wa inna ma warrasu ilma ilimi suka bari gado a kaza ko a kaza bi hazin wafin duk wanda ya rike ilimi ya kama ilimi to ya kama rago mai girma mai yawa to idan kana so ka zama cikin magada annabawa to ka rungumi ilimin addini dama duk bayanan da ake kan ilimin qala Allah qala rasulu qala sahabatu laysa bitamwi bal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih abinda ake magana nan ilimin alqur'ani da sunna wannan kadai ya ishi daraja ga masu ilimi abu na biyu ilimi ne aka umarta annabi sallallahu alaihi wa sallama. da ya nemi ƙarin wa qur rabbi zidni ilma fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ce ka ce ya Allah ƙara min ilimi inda da wani abin da ya fi ilimi daraja da sai a ce annabi ya roƙe shi matin da aka ce ya nemi ƙarin ilimi ba a ce ya nemi komai ba sai ilimin ya nuna ilimi ya fi komai daraja ilimi abu na uku ilimi ya fi dukiya ya fi mulki wannan ya fito a cikin bayanan da malam ya mana in kana da dukiya kai kake kare ta amma ilimi shi yake gadin ka dan shi da yake seta kai ya tsora kai ya nuna maka hanyar da zaka bi da ilimi ake kauce duk wata matsala da duk wani kalubale da zai zo har a rayuwar duniya ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya safan manzon Allah sun shiga cikin damuwa sun shiga cikin wannan har sai jina umar yana cewa manzo Allah ba mutuwa yi ba ya yayi ya tafi ne kamar kuma ne zai dawo sai da sai sayyidina Abubakar ya zo ya shiga inda manzo Allah yake yi sun sumbaci yake ibta hayyan wa magitan ya rasulullah ya manzo Allah kana kanshi da rai da kuma ba ka da rai duk kanshi kake ya rasulullah sannan yace mutuwar da Allah ya rubuta maka kai kuma Allah ba zai hada ma mutuwa biyu ba sannan ya zo ya shigo masallaci ita sai jina umar ka dakata ala risdika ya umar dakata ya umar sai jina umar ya shigo sai jina abakar yake man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qadiman wanda ji yake bauta wa muhammad to muhammad ya ce wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wa muhammadun illa rasulun kada kalas min qablihi ar-rusul fa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib falan yadur wa man yanqalib ala aqibayhi falan wa man yanqalib falan yadur Allah shay'a wa daga nan sai kowa ya ilimi ne ya kubutar da su daga wannan abin da ake ciki gaba daya sai kowa ya da cikin hayyaci to ilimi ta wannan bangare sannan ilimi idan kana bayarwa karuwa yake babu abin da yake da irin wannan sima din karuwa fa ta ta hissiya wanda ake gani sai ilimi shi ilimi in ba ba da shi mutuwa yake isa ɗaya daga cikin magabata da yaje wani gari ya zauna ya ga yin kwanaki hai watanni ba wanda ya zo ya tambaye komai ya hada kayan ina za ka yi ce wannan garin ilimi mutuwa yake a garin saboda ba wani wanda zai zo ya tambaya ko ne don haka zai zai tafi inda zai zai fa'idantar a abu na gaba da ke nuna mahimmancin ilimi da darajar shi abota ilimi rayayyu ne ko da su mutu amma jahilai matattu ne ko da suna raye yanzu dukkan mana na ce abu huraira ba wanda bai san shi ba abdullahi dan umar ba wanda bai san shi ba abdullahi dan mas'ud na aisha Allah ya kara mata yarda kai ka dawo baya baya ka ce shehu usman dan kodiyo ba wanda bai san shi ba kai ka dawo bayan baya ka ce shek ja'far mahmud adam waye bai san shi ba har wanda ma'ana ba a haife shi ba lokacin da aka jike yanzu ya san shi ba malam abubakar Mahmudu, waye bai san shi ba malam wani malam wani malam wani Kuma masu ilimi rayayyu ne ko da su amma jahilai su ne ko da suna rayu yanzu jahilan da suka rayu tare da waɗannan manyan malamai gwaraza waye waye ke ambaton yanzu shehu usman dan bojo sarakuna nawa ya zauna da su masu mulki nawa ya zauna da su kuma sun yi faɗa da shi amma waye sun to wani yana cikin darajar ilimi abu na gaba ilimi mai ilimi mala'iku suna shimfiɗa mai fukafukan su kamar yadda manzo Allah ya fara wa innal mala'ika la tadau ajni hatiha li talibil ilmi ridan bima suna sanya fikafikan su dan ma'ana yarda da abin da dalibi yake nema wasu malamin suka ce ala zahiri wasu suka ana nufin suna kankan da kai suna tawazu suna girmama wanda yake neman ilimi ba wanda yake da wannan sai mai neman ilimi abu na gaba mai ilimi dukkan halitta tana mai addu'a tana neman mai gafara a gurin Allah manzo Allah ce hakki bayan da suke ruwa ba wanda yake da wannan sai mai ilimi shine yake samun wannan daraja domin ta hanyar ilmantarwa da karantarwa da dora mutane kan gaskiya da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna Allah yake tsare al'umma da malami ne sai Allah ya tsare kasa gaba daya domin idan ba amru bil ma'ruf babu annahyu anil munkar to yin azabar Allah ta zuci ta hade da kowa da kowa amma in akwai wannan ubangiji yana iya kyale al'umma ya kubutar da ita saboda dalilin wannan da'awa da kira da ake yi a ilimi mai ilimi daraja shi madaukaki ya ce a duniya da lahira mun ji da ya karanta mana yarba illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja da haka Allah yana daga darajar malamai yana daga darajar mumini malami akan mumini wanda ba malami ba to ba wanda yake da wannan kima da daraja sai wanda yake mai ilimi a nan za ka ga in kai karatu kai ilimi na addini ka riƙe shi ka girmama shi ka sanya tsoron Allah a ciki sai Allah ya girmama maka wanda ake ganin ya fi kowa girma sai ka zauna kai da mai mulkin da idan ba ilimi ba kama isa ka zo inda yake ba balantana ku zo na guri daya sai ka faɗa masa magana da duk duniya ba wanda zai iya gaya masa ba kai za ka faɗa ba ka ji komai ba izu ibn abdussalam wanda ake kira sultanul ulama cikin tarjama shi ko lokacin da yazo ya samu khalifa na wannan lokaci ayu yayi mai tsawa ya same shi a zaure ce ya ayu kana nan a zaure ana shan giya ana kaza ana kaza a gari baka tashi kai wani abu ka hana ba nan da nan khalifa ya ce ai ni ma wannan abuwa ba lokaci na ake magadarsu ne sai ya ce kenan kana so ka gaya min kana cikin mutanen da suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun haka ke so gaya min ki ka tashi ka hana abuwa da ya fito da izzu bin abdussalam ya fito sai ake tambaye shi baka ji tsoron shi ba shugaba kana mai irin wannan magana sai ce ai da nasiya gaban shi girman Allah na halatto sai na gan shi kamar mage a gabana kaga sai da ilimin da sanin girman Allah da sanin waye Allah sai girman Allah ya rufe bai girman komai amma wanda bai san Allah ba sai da wajen ana jin tsoron Allah yana ina ruwa na ni za ka gaya wa Allah ni ai ba aikin Allah nake ba ni kaza saboda bai san waye Allah ba amma wanda ya san Allah ba ba za a gaya masa ba irin wannan maganganu ba sai sa manzo Allah ce inni inni la ataqakum wa akhshakum lillah saboda duk wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka tsoron Allah in mutum ya san Allah to ba zai wasa da lamarin Allah to da haka wannan yana cikin abin da yake nuna mana a daraja da ɗaukaka ta mai ilimi manzo Allah yana gaya mana ranar tashin alkiyama za a ce wa makarantin alqur'ani ikra wa rattil ka karanta ka rera ka kuma daraja ka ta ɗaukaka matsayinka zai cike in iya ƙarshen ayar da karanta wanda ya haddace alqur'ani yake aiki da shi ya san shi ba daidai yake da wanda bai haddace ba wanda ya haddace rabi ya fi wanda bai haddace gwargwadon abin da ka rike gwargwadon daraja da kima da za ka samu to wannan duk yana cikin abin da ke nuna mana girman ilimi ilimi shi ne hanyar da za ka dinga samun lada wanda kai kan karan kanka baka san yawan shi ba da adadin shi dan manzo Allah ce man da'a ila huda duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mithla ujuri man ittaba manzo Allah ce duk wanda ya kira zuwa ga shari'a to yana da lada kwatan kwatin ladan wanda suka bi shi daga wancan lokaci da malami yake karantarwa zuwa yau wai san adadin mutanen da suka shige ta annabi kaga ba ne san adadin ladan sai Allah to kaga ba yadda za a samu wannan sai ga sai ga ilimi ilimi shi yake sa ka rayu a zamanin da ba naka ba sai ka rayu tare da Abu Hurairah sai a ji ka gobe kana rayuwa tare da nana aisha Allah ya kara mata yarda sai a ji ka tare da imamu malik sai a ji ka tare da imamu bukhari sai ka ganka kana rayuwa tare da abu hanifa ta wata hanya ta hanyar karanta rayuwarsu da tarjamar in ba ka da ilimi ba za ka san wannan ba shi yasa shi mai ilimi hangen shi yana hange ne mai girma mai fadi amma da yake bai da ilimi to iya abin da yake rayuwa a ciki iya abin da yake gani ko yake ji ya shi yake hange yanzu da aka yi wannan annoba wadda ma mafatan Allah maimaita mana kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana za ka ji inda aka tambaye malami sai su wannan ba farkon abu ne a addini a shekara kaza an yi irin wannan a shekara kaza an yi irin wannan ga hanyoyin da ake bi ta wannan ne mutane suke samun nutsuwa wallahi mutane sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali da wannan annoba ta hanyar malamai ba ta hanyar wasu ba domin wasu ma tsorata suka dinga yi akwai wanda in ka saurara kullum da firgita mutane da na su amma malami da ya zo ya gaya maka cewa wannan ba sabon abu ne a koma zuwa ga Allah ka riƙe addini ka yi kaza ka yi hankali ya kwanta sai ka samu ruwa to ba wanda zai samu wannan sai malami da haka yana cikin darajar ilimi yana cikin darajar ilimi samun nutsuwa duniya da lahira duk wanda yake son sa'ada shine kwanciyar hankali da nutsuwa to ya kama hanyar ilimi ولست أرى أرى ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد من tsoron Allah shine mai samun sa'ada wannan kaɗan kenan a gurguje cikin abubuwan da suke nuna mana darajar ilimi wannan ilimi yana samuwa ta hanyoyi daga cikin mafi girma hanyar samun ilimi zama wurin malamai ka je gurin malami kamar irin karatun da ake a wannan masallaci mai albarka da wanda ake yi a gida irin wanda iyaye da kakanni suke yi na tsoro je da littafi ka buɗa ana karanta malami yana ma bayani wannan ita ce hanya mafi girma ta samun ilimi shi yasa daraja ne da ɗaukaka mutum ya ce ga malaman shi na kasu ne da tawaya mutum ya ce ne duk nan ban da malami wajen ya ce duk nan ban da malami to ya na kasa girma da daraja shine ka ce malami na wani malami na ne wani malami na ne domin wannan ya nuna cewa ka kama ta barki. Maza Allah yana yana karba alqur'ani a gurin malaika jibril sannan maza Allah ya ce sahabbai tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum Maza Allah ya ce sahabbai za ku ji hadisi a gurina kuma za a ji a gurin ku kuma za a ji a gurin wanda suka zo wajen ku to shine ma'ana abin da ake kira istinadi wane ya gaya min daga wane daga wane zuwa wane to dan haka yana daga cikin hanyar neman ilimi zama gaban malami malami a a a a babin karantarwa yana taƙaice maka tafiya abinda sai ka yi shekara ba za ka zo kan shi malami sai ya gaya maka a lokaci guda sannan malami yana baka tarbiyya in ka je irin makarantunmu na tsoro ko zama akwai yadda ake yi in kai ba zaman da ya dace ba sai malami ya ce gyara zaman duk wannan ba za ka samu sai kai karatu gurin malami sannan ban da wannan kuma malami yana nuna maka hanya ta kaitacciya da za ka wajen samun ilimi wanda in ba wannan sai ka ɗau doguwar hanya ka daɗe baka samu ilimin ba amma inda malami sai ce in kana son ilimi kaza to karanta littafi kaza shine tushe a cikin ilimin daga nan ka samu tushen ilimin in kana son ilimi kaza karanta littafi kaza wannan duk malami ne zai maka to da haka a daga cikin hanyoyin neman ilimi mafi girma zama gurin malamai abu na biyu ba da lokaci mun ji malam ya gaya mana cewa ilimi sai ka bashi dukkan lokacin ka zai baka kaɗan kaɗan kaɗan ɗin ma ba ka da tabbas da haka yana ga wanda yake so ya zama malami ya jimbaza ilimi na addini sai ya da lokaci sai ya zama lokacin shi na karatu ya fi komai yawa in ka karanta fira ala bin dubala akwai kistar manya-manyan malaman hadisin nan akwai abu hatimin razi a cikin su ce suna zuwa gurin malamai neman karatu sun je wani gari neman karatu sai zama kullum ba su da wani lokaci sai na karatu idan sun da daga wannan lokaci ka za su gurin malam wani ya ce hau wata rana muka je gurin karatun wani malami sai aka ce mana bai da lafiya ce da muka tuwa hanya sai muka game sai da kibi sai muka siya da niyyar mu je gida mu gyara ke mun je mun fara gyara ba mu gama ba lokacin karatu yi ce sai muka ajiye muka tafi karatu na gaba da muka dawo ba mu iya gama gyara ba lokacin wani karatun ya yi. yace sai da yi kwanaki ya dau kwana ɗaya biyu zai lalace haka muka ce shi dangi saboda idan an tsaya an ce sai an gyara shi yadda ya kamata to ba za a samu lokacin da za a karatu ba Allah mace shankiti wani bajimin malami ne da aka yi a wannan zamani amma ya rasu Allah ya ji shi da rahama ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da ɗaya hijiriya babban malami ne a ah, daga cikin abin da yake faɗa ce wata rana ya da daga makaranta ya je ya yi karatu na muktasa littafin fiƙi muktasarin khalil yace ya zo ta matsala bai gane ba da ya dawo gida bayan sallar isha sai ya kunna wuta a ci balbal don lokacin su ba fitila irin wannan a lokacin lokacin ba ba lantarki haka bai yawa ba Ya ce yana yi yana muzakara shi dai yana ta karanta wannan wurin ya karanta ya dawo ya karanta ya dawo yace bai fahimci wannan darasin ba sai da kira sallah asuba ana kiran sallah asuba ce sai kuma Allah ya sa na fahimta imam muslim mai sahihu muslim in ka karanta tarjuma za ga dalilin barin sa duniya karatu ne aka je aka dawo daga muzakara sai aka bado na hadisi sai yana da bukatar bincike a kan gida gida aka biro yana cin dabiro yana bincike yana cin dabiro bai an kara ba shi ya ci abin ya yi mai yawa ƙarshe da gari ya waye daga na ya samu da rashin lafiya lokaci da haka in ba za ka ba da lokaci ba ba za ka samu ilimi ba daga cikin abin da yake sa a samu ilimi malam ya faɗa himma da haƙuri da jajircewa wanda ya buga misali da da mu da ni da shi to amma ana maganar himma da da dagewa ai mu ba a magana ba a magana kyakkyawan zato ne buga misali da mu amma ba a maganar yin ba a wajen Sheikh Muhammad Nasiru Dini Al-Albani babban na asalin majimun inda akwai albanai da yawa waɗanda suke san shi suke koyi da shi to na asalin mai tuba salatin da mai, lokacin da ya ba duniya masu yi masa wanka suka ce sai da suka ga alamar zama a bayan shi ke zama a cikin kujera ke cikin alamar zama yana hawa kan tsani dan ya dauko littafin ya dauko littafin ba zai iya hakuri sai ya sako ya buɗa ba tun daga kan tsanin zai buɗa sai ya awa uku wani sa'in yana kan tsanin bai sako ba labararin da yake zuwa karatu ta gari lokacin ba ba ba kuɗi bai da kuɗin da zai fi littafi yana zuwa irin ɗakin karatu na gari na kowa na na na na garin gaba ɗaya sai da ya zama yana da za su zuwa kuma za su tashi su bashi idan ma'ana suka zo za su same shi yana jira in za su tashi kuma sai da kyar zai fito karke sai suka yi mai mukulli suka ce in ka zo ka shiga kuma mun tashi mun zama karbe shi ya sa a lokacin shi ba wanda ya bi sanar daban da suke cikin laburara har ma'aikatar in aka yi babban malami babban malami idan ya je laburaran daga wata ƙasa shek albani ake kira wa yana neman littafi shi ne zai ce yana wuri kaza akwai wata faifa guda ɗaya da ta ɓace yake neman ta ya zo yana duba littafai sai ga akwai ga wani lissafi amma ba wata bai ba sai ya ce bari zai nemo ta a cikin littafan da suke gurin wannan littafan a lokacin ba a buga kuma ba sai da ya bi bolan bolan mujalladi mujalladi sai da ya karanta mujalladi dubu goma bai samu ba ya sake zuwa ya sake maimaita sai da ya karanta su wannan littafan shi yasa duk inda ya zo ya gama da wani hadisi sai rubuta shi a littafi sai kuma ya yi da shi da aka sanan yayyen tara ilimi mai yawa in kana karanta rayuwar sai ka ce bai rayu a wannan karni ba himma da musabara da juriya sai da ya azumin kwana arba'in ruwa kaɗai yake sha ruwa kaɗai yake sha wata cuta da ya gama da ita aka yi aka yi bai samu wannan ba sai cikin karanta karanta sai an ce a irin wannan azumin ya ana samu wannan sai ya lauka sai da kwana arba'in ruwa yake rayuwa da shi kuma a haka bai daina harkar da'awa ba rashin lafiyarsa ta ƙarshe wadda ciwon ajali yana cikin abin mamaki da aka hakaito da zure shi yana kwance ba bai da lafiya sai ce wa ɗan shi wane ce je kan kanta da komun suna da abidawo sun a ɗauko suna da abidawo sun sai ce buɗo ba bi kaza iya buɗe ce karanta mun yana ba kwance bai da lafiya ana karanta min an zo wani gurfe ce ya isa ya isa bai da shi ka ajiye yace sai dan yake ta abun mamaki yace wani sa'i yana cikin yanayin da muna ganin kamar ma ya fita ce sai sai je yana karatu da haka ya cika ɗaya daga cikin malaman hadisi in ban manta ba abu a ko wani ne ya zo yana kan shimfiɗan mutuwa almajiran suka bayyanci lallai yanzu yana kan gaba sai suna so su lankana mai kalmar shahada sai kuma suna jin nauyi sai suka ce bari su karanta hadisi zai gane da cikin nemi sai suka fara karanta hadisin da isnadi haddathana kula haddathana kula sai suka saka karasa suka manta aka sake dawowa aka saka karasawa sai ya daga kai sai ya karɓi karatun sai ya karanta hadisin ya zo kan sanadin ya zo kan matan ya ce manzo Allah ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah sai aka ya karɓi rayuwa himma wajen neman karatu koyaushe karatu suke yi to wannan misalai suna nan da yawa to abu na gaba da yake sanya a sami ilimi aiki da ilimi in ka koya kai aiki da shi in ka ji kai aiki da shi abu na gaba wa'azi da kira zuwa ga ilimi ma'ana kiran mutane zuwa ga abin da karanta an ce wa'azi ba lalle sai ka tara mutane kai wa'azi ko karantarwa ba duk inda gana wani abin da ka san cewa ba daidai bane kai ka hana gwargwadon yadda za ka iya kamar yadda hadisi ya nuna abu na ƙarshe da zan faɗa mu zakara bita ta karatu wanda abu huraira yakan yi wannan yakan kasa daren shi uku ya yi sallah ya yi bacci ya yi muzakara malamai kuma da dama suna irin wannan muzakara imamu zuhuri idan ya je karatu ya dawo sai ya samu wata bai wasu yana karanta mata ta ce ni ba na gane ya ce ai dama ba ina yin shi gane wani ni muzakara da ke yi da haka yana yana karanta a matsayin yana muzakara to duk wannan hanyoyi ne na tabbatar ilimi a abubuwa suna da yawa sai dai mu dakata a nan inda an ɗauki lokaci mai yawa abin da kuma faɗa zan daidai Allah ya ba mu lada abin da ya zama kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadar mana da kifaya alhamdulillah muna fatan